jama'a masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku cikin shirin rabin ilimi shirin rabin ilimi shiri ne wanda kuke aiko da sakonnin tambayoyinku akan al'amuran da suka shafi rayuwarku akan addinin musulunci suna sunana Khadija Ahmad ta yanci nake kasancewa da ku a wannan lokaci wanda Malam Zubin ita gidan mai talalewa masallacin Juma'a na ɗan tamashi da ke cikin ƙwaryar birnin Kano yake amsa muku saƙon tambayoyin da kuka aiko. Malam sai a sallama ga masu kallon mu. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum malam. Menene hukuncin ɗan kasuwa mai tauye mudu a gurin awo? to bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin to tauye mudu kowa ya sani da mai tauyewar da wanda ya san ana tauyewa da wanda aka tauyewa kowa ya san haramun ne ne mutum musulmi ne kai ko ba musulmi bane kai ka san tauye mudu abu ne wanda ya laifi ne ba abu ne mai kyau ba allah maɗaukacin sarki ya yi magana akan tauye mudu saboda muhimmancin da mudu yake da shi sai dai magana akan tauye mudu kuma ya faɗi irin wato bala'in da zai sami mutumin da yake tauye mudu allah da kansa ya ce wailun lil mutaffifina azaba ta tabbata akan waɗanda suke tauye mudu lokacin da za su yi awo allazina idza talu minan nasi yastafun waɗanda idan sun zo wajen ku za su auna to daurewa suke dagewa suke suna cika mudu sosai za ka ga sai sun cika mudu in zai auno zai samu babban kwano haka zai taho da shi ko zai sa babban buhu ko kuma zai sa hannu ya rika karewa ya cika haka zai ringa yi in zai auno daga wajen mutane ya stafuna wa idan kalu awwadunuhu ko kuma idan suka zo za su aunar kuma to a nan gurin kuma sai su ringa yin abin da yake ba daidai ba a nan suke sanya shi sai su tauye shi sai ya zama bai ci kasa ba in dai za su bayar da shi tun ga wannan ba karamin haɗari ba ne ba tauye mudu wanda allah subhanahu wata'ala ya gaya mana da kansa akan illa da take cikin wato ainihin wannan musifa ta tauye mudu so da haka mutum abu ne wanda ya kamata mu kiyaye mu zama cewa ba ma yin sa allah ya kiyaye mu ya tsare mu na'am Assalamu alaikum malam idan mace tana cikin jini sai ta yi mafarkin namiji yana kusantar ta to idan ta tashi za ta yi wanka ne ko kuma ba sai ta yi ba. To ya danganta kwarai da gaske wanda ya mafarki da juma'i yana wanka ne a daidai lokacin da mani ya fita daga jikinsa idan ta tabbatar cewa mani ya fita daga jikinta shine za ta yi wanka a kansa idan bata tabbatar da wannan ba to kaga babu wani wanka da yake kanta wannan shine abin da yake a kanta yau wannan wankan kuma ba na haida ba ne wannan wankan na wannan ne haida kuma in ta gama za ta yi wankan wannan shine abin da za ta yi allah ya kiyaye fatan alkhairi a gare kamalan jini ya zo min bana gida sai da na dawo bayan sallar magariba na ganshi kuma ban san lokacin da ya zo ba shin malam sai na rama sallar magariba to tun da biki san sadda ya zo ba sai da kika zo gida kika yi sallar magariba kika gani za ki sallama magariba sai kin rama bayan kin yi dahara idan kwanaki suka wuce suka kare to daga baya za ki zo ki sallama magariba ta wannan rana domin ke ma da kanki kin tabbatar da cewa kamar ya same ki ne kafin magariba wato kafin magaribar in kuma kina da tabbacin sai ba magariba ya same ki to shikenan watakila za ki iya fahimtar ki gane takasa da kuma bushewa wanda aka samu cewa ya bushe ko ya sha iska kaga wannan ya nuna kenan ya ɗau lokaci da fita wanda aka gani kamar yanzu ya fita to kaga wannan yana nuna fitarsa yanzu yanzu ne ba daɗewa saboda haka bayan ma yi sallah ne wannan kuma ya nuna cewa kafin ne sallah ne to watakila za a iya fahimtar haka in za ta iya gane haka to shi ta amfani da wannan ka'ida ta gane haka saboda haka daga baya za ta sake sallata in ya tabbata kafin sallah ne ya same ta allah ya taimake mu masu kallon mu kada kuma ta kuna kallon shirin rabin ilimi ne da kadan a tv kuma za ku iya kwada sakon mu ta kan namba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shi shi bar mu karɓi sakon talla. a kana shagon halifa ak investment to wannan kamfani dai muna sayar da kayayyaki irin su iphone samsung da kuma order london irin su bivo huawei joni oppo da irin su apple watch haka da irin series series haka da bambanci to sari masu sayan ɗaya da masu sari duk kowanne muna iya ba da shi to akwai gurare da yawa wanda muke ba su kaya suke kai wa mutane sako irin kamar mutanen gombe adamawa bauchi niger katsina zamfarawa jigawa da shauransu haka duk akwai mutanen mu a tashoshi da muke iya kira su zo su ɗauki kaya daga nan su je su kai sako kuma sako ya isa hannun mai shi insha Allah muna nan kasuwar yayo plaza dan fulani market namba 41 zuwa 86 duk wannan shagon khalifa ak investment ne lambar waya 090366666 biyu bakwai biyu ko kuma 09037275533 ko kuma 0704477957 Assalamu alaikum yanzu haka kana kurna babban layi dogon gida enterprise a nan da ya kamar haka yanda ka gani muna sai da abin da ya shafi kayan kicin muna sai da kayan kicin duk abin da ya shafi kayan kicin kuma sannan muna sai da kayan gado furnitures da kujeru kuma bangaren falo muna sai da labulaye da zannuwan gado hatta da lele tsakar ɗaki duk muna harkar su sannan da fulawi dukan dai abin da dai ya shafi gida haka wanda ake wannan bukata na fannin decoration tun daga kan kayan kicin din har ɗaki kayan labulaye zannuwan gado kowanne duk muna harkar su da kujeru da kayan ɗaki muna yin hobil muna yin jalabiri wanda ko ina kake za mu aika ma kayanka ya same ka insha Allah za a same mu a kurna babban lahi cikin kasuwar babban lahi daidai tsakiyar babban layi dogon gida enterprise shagon alhaji sani dan zaria masu kallon mu barkan mu da dawowa assalamu alaikum malam na saki mata ta saki uku sai ta yi aure kuma mijin bai kusance ta ba har ta fito shin malam ya halatta in mayar da ita a'a wannan ba za a mai da ita ba abinda yake da shari'a wanda ya saki matarsa saki uku ko a kalma ɗaya ko kuma jiki ki dawo zai zama uku to kuma ta yi aure ta auri wani daban amma mijin bai santa matsayin mace ba kuma ya sake ta to ba za ta koma gidan tsohon mijinta ba dole ne hatta ta zoƙa usailata wa ya zoka usailata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka dole ne sai jima'i ya haɗa su ingantaccen jima'i to shine idan aure ya rabu kuma tsohon mijinta yake da damar ya koma ya aure ta shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya gaya wani cewa ta take ha zaujan gairahu har sai ta auri wani auren da ta auri wani mijin ba shi ba aura a nan gurin yana nufin aure bi ma'anar aure ta aure shi kuma sun tare tare da shi wannan shine abin da aka sani a shari'a idan ba a samu wannan ba to ba za ta yi wani aure ba Allah ya taimake mu na'am Assalamu alaikum rahmatullah Maman Ibrahim te daga Abuja. Ah. Malam tambaya ta shine na taba soyayya da aure to daga baya sai aure na ya mutu shekara biyar kenan. So malam zan iya auren wanda muka taba yin soyayya da shi a baya? Eh za ki iya aurensa yadda abin da kika yi biki kyauta ba. Saboda haka za ki iya aurensa ba za a ce miki ba za ki aure shi ba. Saboda haka amma abin da kika yi dinnan kowa ya sani cewa abu ne da kika yi shi wanda ba daidai ba kuma haramun ne amma dai yanzu ba zai hana cewa ba za ki aure shi ba za ki aure shi sai dai ke ta istighfari kuma ga Allah abin da ke kai a baya ba daidai ba Allah ya taimake mu Assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce menene hukuncin namijin da yana da hali amma kuma baya baiwa iyalansa wadataccen abinci da kuma yi musu sutura to wannan abu ne wanda yake mara kyau kwarai da gaske ba daidai ba ne ba bai kyauta ba inda kana da hali allah ya baka dama kana da wadata to ka ciyar da iyalanka ka ba su da ya kamata ka ba su allah maɗaukacin sarki ya ce liyun fi zu sa'atin min sa'atihi wa man kudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahu allah ka ciyar gwargwadon abin da allah ya baka na ciyarwa ka ciyar gwargwadon abin da Allah ya baka na ciyarwa wanda Allah ya sa arzikin arzikinsu dan kankani ne to ya ciyar gwargwadon iya abin Allah ya bashi to saboda haka kowa ya ciyar gwargwadon iya abin da Allah ya bashi da zai iya ciyarwa wannan shine abin da ya kamata a yi kar mutum ya abin nan din yi yana daga haƙƙin mace da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani shine an tud'imaha idza da'imta ka ciyar da ita idan ka ci da haka tunda Allah ya baka to sai ka ciyar da ita babu yadda za a yi ka ce ba za ka ciyar da ita ba kana yi mata mugunta ba baka bata magani a asibiti ba baka bata abinci ba ka yi mata tufafi manzala ya ce wa taksuha idan ta saita ka kuma tufatar da ita idan ka tufatar da kanka mana in ka samu shine tufatar da kan tun tunda ka samu ka tufatar da ita ka ciyar da ita ka bata to wannan shine abin da ake bukata a yi muna fatan ubangiji ta Allah ya mana jagora kuma sanya albarka na'am assalamu alaikum malam na auri mijin da yake shaye-shaye bai bayyana min halinsa ba sai bayan mun yi aure shi malam zan iya neman rabuwa da shi kwarai da gaske tun da ai bai nuna miki cewa yana shaye-shaye ba akwai yaudara a ciki da da ya nuna miki yana shaye-shaye karshen ta zaki cike ba kya son mai shaye-shaye to da haka cikin yarjejeniya ta auratayya da kuma zaɓin wanda za ku rayu da shi ya ɓoye wani abu amma da ya nuna yana shaye-shaye to ai babu matsala sai ki ce a kin fi son ma mai shaye-shaye tunda ke bai shaye-shayen kike so kaga sai ta aure abinta to kuma bai nuna yana yi ba yanzu kuma ya bayyana so da haka kaga ya kasa cika wata ka'ida a gurinta wadda ita ita ce ya zama rashin shaye-shaye so da haka tana da zaɓi ta je ta shigar da kara a wajen hukuma ko a wajen hizba idan gurin da ake da hizba ne ko wata hukuma dai mafi kusa wadda take kula da al'amura wato na addinin musulunci wadda za ta kalli wannan ka'idar a kuma zama cewa an raba auren daga nan gurin saboda ko an ci gaba da zama to kullum za a rinka zama ne zuciyar ta ba daɗi ba ta so musamman in ta gan shi yayi shaye shayen ko ta gan shi da kayan shaye shayen hankalinta zai ta tashi sannan kuma za a zo a haifi zuriya zuriya ta taso cikin kaskanci saboda sun taso sun ga mahaifinsu yana shaye shaye to su ma kansu ba za su yi daraja a idanun mutane ba sai zama kawai kwata-kwata ba su da wani karsashi a unguwa a jama'a a cikin abokansu da shauransu suna akwai abin faɗa game da su musamman mu a guraren mu a irin wannan guraren namu sau da haka dole ne ta ɗauki mataki akan wannan abin ta yadda zai zama wannan aure bai ci gaba da wanzuwa ba Allah ya taimake mu Assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani iyayena suna yunkurin za su yi min auren dole shin idan na bijire musu ina da laifi a gurin Allah to idan iyaye suna son su mace auren dole in ta bijire wannan laifi ne gaskiya kina da laifi amma abin da ya kamata ki yi ƙoƙari ku fahimci juna ku yi ƙoƙari a fahimci juna ba ki bijire musu ba ki ce gaskiya ke ba kya so kuma ki bi ta kan dangin iyayen waɗanda za su iya a yi musu magana a zo a yi musu magana ko ta hukuma da za ta iya shigowa ciki a zo a game ya kamata a yi to sai a zo a yi amma cewa ni na bujire musu zan yi rigima da su zan yi kaza kaza da su to idan kika zo kika kuma auren ya yiwuwa fa to kuma sai ki dawo kuma ki ce zaki bi su ko koya za a yi ko kuma kika zo kika yi aka yi auren kuma auren ya ki daɗi ya lalace kuma sai ki dawo gidansu ba kunya so kaga bai kamata a yi fito na fito da iyaye ba amma ki yi ƙoƙarin yadda za a yi a samu kyakkyawar fahimta ya fi ki bijire musu ki je ki ce ga wanda kike so can ki je ki aura Allah ya mana muwafaka masu kallon mu duka duka a muka kawo ƙarshen shirin rabin ilimi na wannan rana fatan za mu amfana da abubuwan da malam ya faɗa a madadin kuma malam malam sai a sallama ga masu kallon mu to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu so masu kallon mu za ku yi aiko da sakonnin tambayoyin ta kan namba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara shida shida a madadin shugaba kuma jagoran matashi a cibi abubakar murtala ibrahim sai wanda ya sa da ku anas muhammad sani ka jiji amata ne kusa mu kasance cikin ƙoshin lafiya